Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 17 da 25 da 49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Numan FM da Dalol FM da kuma niyya. sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio da ke kuma si yayin da a duniyar gizo ta intanet za a same mu a kodayaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da hantsi ranar yau Juma'a 22 ga watan Nuwamba shekarar 2019. Zahra Aminu fage ce tare da Murtala Faruk Sanyina da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin ci gaba da jin ragamar shirin. Bayan labaran duniya za ku ji cewa gwamnatin jihar Kaduna da ke arewa maso yammacin Najeriya. ta nuna buƙatar da al'umma su fito a haɗa ƙarfi da ƙarfe domin magance matsalar tsaro a ƙasar ganin yadda matsalar ta ce ta cinyewa. sannan kamar yadda kuka ji a cikin shirinmu na safe za mu kawo muku ci gaban tattaunawa ta musamman da likitan nan matashi ɗan arewacin najeriya da ya kammala karatun kiwon lafiya a jami'ar ahmad bello da ke zaria wanda ya samu lambobin yabo. Baya ga haka muna tafe da shirin kallabi wanda Maryam Dauda take gabatarwa. Har ila yau za ku ji sharhin jaridan Amurka da kuma sakonnin da kuka bar mana kan na'urar tarho. Amma duk kafin waɗannan sai bayan kun gama jin labaran duniya. jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan hantsi kuma ga labaran wata tsohuwar babbar jami'ar majalisar tsaro ta fadar white house ta shaidawa zaman sauraron bahasin tsige shugaban amurka donald trump a jiya alhamis cewa kagaggen labari ne aka shirya cewa kasar ukraine ta yi kutse a zaben amurka na shekara ta 2016 da trump ya lashe ba kasar rasha ba fiona hill ta bayyana gaban kwamitin binciken sirri na majalisar wakilai tare da wani jami'in harkokin waje david holmes da aka tura shi aiki a ofishin jakadancin amurka a cave kafin wannan shekara hill ta rike mukamin babbar darakta majalisar tsaro mai kula da nahiyoyin turai da asiya a jawabin ta na budewa hill ta ɗora laifi kai tsaye a kan trump wanda wani lokaci ya ce ta yiwu rasha ta yi kutse a zaben haka kuma 'yan majalisar na republican da ke cewa ukraine ce ba rasha ba sun yi abin da zai cutawa amurka hill ta yi kira ga 'yan majalisar da kada su maimaita labarin ukraine domin kuwa yana taimakawa shirin rasha manyan masu shigar da kara a isra'ila sun tuhumi prime minister kasar benjamin netanyahu da ya shugabanci kasar tsawon shekaru goma sha uku da laifin cin hanci da zamba da kuma cin amana a jiya alhamis tuhumar ta mai da alkibla ne akan zarge-zargen cewa prime minister da matarsa sun karbi kyautukan sarƙoƙin mata da taba sigari da wasu kyaututtuka da kuɗinsu ya kai sama da dala dubu ɗari biyu da sittin domin alfarmar siyasa haka kuma an zarge shi da katsalandan ga wasu hukumomi da kuma 'yan majalisa a madadin wasu kamfanonin watsa labarai biyu domin su ba da labaran yabo ministan shari'a avichai mandelbit ya tuhumi netanyahu da zamba da kuma cin amana da karbar rashawa a cikin kara ɗaya to sai dai Netanyahu ya yi ta musanta zargin aikata ba daidai ba inda ya ce ana yi masa bita da kulli ne kawai zargin aikata laifi ba zai tilasta wa Netanyahu yin murabus ba to amma kuma zai iya gurgunta damar da prime minister yake da shi mai shekaru saba'in ta sake ta sake lashe zaɓe waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc wata yarinya 'yar shekaru goma sha biyar daga ƙasar kamaru tana ɗaya daga cikin yara biyu da suka lashe lambar yabon wanzar da zaman lafiya ta ƙasa da ƙasa ta shekara ta 2019 an baiwa divina malom wannan lambar yabon ne sabili da kokarinta na yayata batun cin wato batun yancin kananan yara da kuma gargaɗin su da kada su shiga kungiyoyin da ke daukar makamai kamar kungiyar boko haram ɗaruruwan yaran makarantu a yawunde sun kafa ido a akwatunan talabijin ranar laraba suna tafawa a lokacin da aka baiwa divana malum lambar yabon wanzar da zaman lafiya ta kananan yara ta shekara ta 2019 a birnin hague a daidai lokacin da ake bikin ranar kananan yara ta duniya. Molum ta kafa wata kungiyar ƙananan yara masu hankoron zaman lafiya da ake kira Children for Peace a Turance a shekara ta 2014 bayan da ta ziyarci arewacin ƙasar inda kamaru ke iyakar da Najeriya wurin da kungiyar Boko Haram ta kashe sama da mutane dubu wato sama da mutane dubu da bakwai ta kuma raba sama da miliyan biyu da matsugunansu. a ƙarshe wani sabon bincike ya gano cewa galibin matasa a faɗin duniya ba sa samun motsa jiki kullum yadda za su iya samun ƙoshin lafiya lokacin da suka manyanta binciken da hukumar lafiya ta duniya ta gudanar ya kasance karon farko da aka ba da kiyasin yadda ake samun rashin motsa jiki tsakanin matasa 'yan shekaru goma sha ɗaya zuwa sha bakwai an gudanar da wannan binciken ne a kasashe 146 na duniya binciken ya gano cewa 'yan mata sun fi samari rashin motsa jiki a duk kasashe banda ƙasashe hudu rak da suka hada da tonga da samoa da afghanistan da kuma zambia rahoton ya nuna cewa an fi samun gibin jinsi a ƙasashen amurka da ireland inda kashi goma sha biyar cikin ɗari na 'yan mata suka fi samari motsa jiki hukumar lafiya ta duniya ta ba da shawara cewa matasa su rika motsa jiki na tsawon sa'a guda kowace rana domin zama a cikin ƙoshin lafiya Regina Gutor wata jami'a mai ilimin kimiyya a fannin kula da lafiyar mata masu juna biyu da ƙananan yara da kuma matasa wadda ta gudanar da binciken ta ce za a iya raba tsawon lokacin da ake bukata a motsa jiki gida uku wato minti ashirin kowanne idan ana so motsa jikin ya zama mai amfani. Murtala Faruk Sanyi na kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To ganin yadda matsalar tsaro da garkuwa da mutane suka ƙi ci suka ƙi cinyewa hakan ya sa gwamnatin jihar Kaduna da ke arewa maso yammacin Najeriya ta nuna bukatar taron dangi don kawo ƙarshen waɗannan matsaloli inda gwamnatin jihar ta ce tana ganin idan har al'umma za su haɗa kai to za a samu nasarar magance wannan matsala wakilin muryar amurka daga kaduna isa lawal ikara ya aiko mana da ƙarin bayani ganin yadda matsalar garkuwa da mutane da neman kuɗin fansa da sauran matsalolin tsaro ke neman ƙi suki cinyewa a wasu sassan ƙasa ya sa gwamnati ta nuna buƙatar da ke akwai wajen ganin an yi taron dangi domin kawo ƙarshen waɗannan matsaloli gwamnatin jihar kaduna dai na ganin idan har al'umma za su taimaka wajen ba da bayanan sirri game da irin matsalolin da suke samu a ɓangarorinsu na matsalar tsaro akwai yiwuwar a kawo ƙarshen waɗannan sace-sace da kuma garkuwa da mutane da sauran matsalolin tsaro malam samuel aruwan shine kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar kaduna kuma ya ce bayanan sirrin da gwamnati ke samu daga gurin al'umma ya fara taimakawa shi harkar tsaro ba a baba ce da kawai ka ci zabarwa gwamnati da kuma jami'an tsaro abu ne wanda ya shafi kowa da kowa da kowa kuma kamar yadda muke faɗi in ka gan wani abu wanda zai yi cutar da al'umma ko ka gan wani abu wanda baka yarda da shi ba to abin da ya kamata a yi akwai mai unguwa akwai dakatai akwai hakimi akwai ofishin yan sanda mafi kusa akwai inda sojoji suke ko kuma akwai jami'an gwamnati duk a sanar misali a nan yankin barkan lahu wadda take karamar hukumar ah, igabi akwai wani jami'an tsaro wadda yadda ake zarginsa ya zo da wasu abubuwa kamar albursai wasu makiyaya filani wadda suke nan su suka ankarar kuma aka ankarar da jami'an tsaro kuma nan take aka ɗau mataki to kagan wannan ya zo daidai kuma da wannan magana da muke yi da cewa a dainawa a al'ummar filani cinikin goro domin ba daidai ba ne ya kamata duk wani abu wadda aka gani ya kamata a tsaya a yi bincike maganin da ya shafi ta'ad ta'addanci da kuma garkuwa da mutane da kuma sauran wasu abubuwa ba a ba cewar za a danganta da kabila ko kuma jinsi ko kuma ra'ayi na siyasa ko na ba a'a a bace wadda take babban laifi a bace na shaidanci a bace wadda ya zama wajibi gaba mu tashi mu yaki wannan abin su kuwa malaman addini gani suke komawa ga Allah da kuma tsayi da gaskiya shine kawai ya rage a matsayin maganin matsalar tsaro Pasto Yohana Buru ɗaya ne daga cikin manyan malaman addinin Krista a jihar Kaduna da ke da irin wannan hange. In malamai ba su tashi gadan ba, da kuma gwamnati ba su tashi gadan ba, da kuma kungiyar da suke taimakawa, da sarakunanmu, da su talakawa da suke wani abin mun koma ga tsoron Allah. To wallahi maganan garkuwa da mutane a karbi kudin fansa ba zai kare ba. Don menene? An riga an kwadaitar da mu kuɗin abin duniya. Rashin tsoron Allah, rashin sanin addini, rashin sanin zamantakewa da mutunta ran mutum. To in an samu al'umma sun kai wanda kuma nau'in rashin adalci a doron kasa to babu abin da ba zai faru ba don da aka shugabanni su tsoron Allah su daina wa wurin kudi abin hakkin talaka su ba in sun baya talaka hakkin su ni yanzu na a ce ni yanzu ina da miliyan daya ko miliyan biyu a ce komin tsanin kuɗi na in je in doki makami in ce zan je to ina mutu zan bai wani miliyan biyu din nan to wallahi wani nau'in talauci ne shiga talakawa da kowa in ya rasa abin yi sai je wannan ko kuwa rashin tsoron Allah rashin san addini don da haka mu koma ga son addinan mu mu tsoron Allah kowane mutum da sarakuna su tashi ga dangadan malaman addini su tashi su shugabanni su tashi talakawan karan kansu tashi kowa ya koma ga Allah maganar matsalar garkuwa da mutane afkawa garuruwa da kuma sace mutane da sauran matsalolin tsaro dai na ci gaba da jawo hankalin al'umma abin da sa wasu ke ganin ya zama wajibi a sauya sabon salo tun da dai wannan matsala ta ƙici ta ƙi cinyewa isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya a gaida isa lawal ikara To kamar yadda kuka ji a cikin shirinmu na safe inda muka kawo muku tattauna ta musamman da matashin nan dan arewacin Najeriya wato Dr. Sale Murtala danda shiri wanda ya kammala karatun digiri a fannin kiwon lafiya cikin wannan shekarar a makarantar kiwon lafiya ta jami'ar ahmadu bello da ke zaria inda ya samu lambobin yabo da girmamawa fiye da dozin daya a fanni daban-daban na bangaren kiwon lafiya a cikin hirarsu da abokiyar aikinmu alheri grace abdu dr salim murtala ya bayyana abin da yake gani yana kawo cikas a fannin kiwon lafiya eh gaskiya musamman a sanariyar ɗan mun je na numfashi asibitin nan na janara min yi wata guda muna zuwa muna ganin inda ake tafiyar da abubuwan a can inda dai ita kamar shika um, ta sheri center ne problem ɗin shi ne ka kuma secondary center inda nan ne suka fi marasa lafiya ka ga ake tafiyar da abubuwa to gaskiya yanayin duniya ya ɗan samu improvement ba kamar da yadda na san shi ba inda yanzu an yi gyara a asibitin an kawo kayayyakin aiki kawai dai matsala ɗaya ce rashin ma'aikata. yawa to wannan batun matsalar ma'aikatan nan wani abu ne da zai ɗauki lokaci kafin a same su domin ko da a ce yau gwamnati ta ɗauki nauyin misali ma'aikata dubu babu horar da su zai ɗauki lokaci kafin a ce sun kammala karatu har su zo su kama aiki waɗanne matsaloli ne za a iya cewa ake fuskanta a fannin harkokin kula da lafiyar nan kuma ya ne za a magance su na farko dai kamar yadda suka faɗi likitoci da dama bayan an yayyaki da nan suna barin ƙasa su tafi kasashen da suka ci gaba musamman irin amerika da kuma turai su je su kama aiki duk inda ya kasance babu likitoci sosai saboda su ne dai suke um, faɗan ne za a yi na mara lafiya kafin wani ya yi to ko da akwai kayan aikin da za a yi na mutum wani abu in ba da likitan da zai ba da ya ce ga abin da yake so a yi na mara lafiya da sai ka kayan aikin ma wasu sun ƙare a nan ɗakin ajiya wato su ba amfani da su ba na biyu kuma akwai wannan matsalar ta ta fara kunne kai tsakanin su ma'aikatan lafiya ta rashin haɗin kai sosai musamman a nan ƙasar tamu za ku ga cewa kowa yana ganin shi ya kamata ya zama shugaba kowa yana ganin shi ya kamata ya zama shugaba to daga ƙarshe sai ka ga aikin zai tafiya yadda ya kamata sai kuma na uku ina maganan nan katsina ne maganan kayan aiki shi duk da dai ba duka asibitocin da ne ba su kayan aiki to maganan rashin kayan aiki shi ma yana daga cikin manyan matsaloli da ke damun na hudu wanda shi ne ya fi amfani da cikin su shi ne rashin wayan ma al'umma da kai cikin farko ma kenan saboda an ce rigakafi ya fi magani hmm. to akwai abubuwa da dama da al'ummar muke yi wanda ke jawo masa cututtuka ma kafin ma a maganan ma sun kamu da cututtuka ba sanatun daga irin yadda muke zubar da ruwa ko ina ba mu da kwatoci masu inganci mutane za su kwana a gidan sauro sannan yanayin tsafta mutane za su wanke hannu shi yasa har yanzu ake fama da cututtuka wanda irin suke ake kema infectious disease wanda ake ɗauka ko dai ta hanyar rashin tsafta ko ta hanyar rashin eh, tsaftar jiki ko ta hanyar rashin tsaftace muhalli to ina ga dai waɗannan su ne dai a tunani na matsalolin da suka fi shafan ɓangaren lafiya a nan. bangaren da likitoci masu kulawa da lahiyar. Dr. Sale Murtala danda shiri a tattaunawarsu da Grace Alheri Abdu. To kafin mu ci gaba ku shakata da wannan. arewa gabas da yankin arewa. Wayo arewa. Wayo arewa. je muna gani yan arewa za a yankin arewa. Madalla an gaishe ka Sarfilu Umari. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogon ma'anan yana ci a karfe biyu da minti goma sha shida na dare ga shirinmu na gaba. Jama'a ma sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Idan masu sauraro ba su manta ba a makon da ya gabata na fara hira da matashiya mai kada jita Fatu Saidu Gali daga jamhuriyar Nijar wadda ta ba mu dan takaitaccen tarihin yadda ta fara sana'arta. Fatu ta ce wani biki da aka gayyace ta a Nijar shi ne ya fara fito da ita bayan da hoton bidiyonta da aka ɗauka ya bazu ko ina a gari. Ga ci gaban hirar da na yi da fatu. watan mutane da suka dinga ɗauka hoton bidiyon wane eh, ya gani wane ya tura ma wane uh, sai kowa ya eh, abu ya bi gari. Eh. Allah sarki. Hawani hawani Ahmadu Mukhtar Ahmadu. Shi Ahmadu shi ma a wannan fannin yake aiki kenan. Eh, to ha Ahmadu ya gani wannan bidiyo ya tura ta Christophe shine ke aka yi gaban mu cikin aikin nan yana amurka oh a america shi christoph din yake kuma shine shugaban ku kenan eh yana amurka ya tura mishi wannan video ya gani video nan sai ya zo wurina ya zo wurina ya zo gidanmu ya doka gidanmu ya doka video kina ya doka gitar kina duka ya doka ya dauki hoton ya yi tallashi amma ga mutane suna son suna son ta cikin oh, gida oh sai ya dauki hoton bidiyon ki eh daga nan kuma ya tafi eh, faransa ya tallata kina daga nan ya dawo ya ce ni zan yi turne na ce mishi a'a ni ban iya yi turne ba turne ma'ana zagayen wake-wake ko kaɗe-kaɗe kenan eh saboda tsoro gare ni Awa tsoro? na ba su son ta yi wani wuri. Kasan harin mutanen buza daji sun ce mata babu aiki wanda za ta yi sai da aikin gidanta ko aure ko wani abu babu tahiya can ko can a Wato mata ba sa fita kenan su yi wani aiki a waje sai dai aikin gidansu. Eh. To amma baki bani labari ba kina da iyali kin yi aure? A'a ni ban yi aure ba. To yanzu dai kina ƙarƙashin iyayenki kenan. Eh yana ƙarƙashin iyayena, ta da ubana da na da uwana. To kamar kun taɓa haɗa wata waƙa wadda aka sanya a kaset aka saida? Kuma ya sunan waƙa ko waƙoƙin da kika yi? Na yi wata waƙa sunanta Tilili, na yi wata sunanta Amidini. ne ma'anar Amidini? Eh, kasan Amidini cikin shi kamar masoyiya na. kamar waka um, abin soyayya da murci kawai me ya ja ra'ayinki har kika yi wakar soyayya shariki na ne ya ce in yi mishi wani kaset ya gani ko ni ina son shi ko ba ni son shi ah, to saurayinki ne ya ce ki mashi waka ki nuna mashi ko kina son shi ko ba ki son shi shine kika yi mashi wannan waka ta soyayya eh Allah sarki to me kika ce a cikin wakar na ce mishi ni ina son ka ina son a firkinka kamar kina birge ni Allah dai ya san kana birge ni cikin duniya babu wanda ya birge ni sai dai amidi to ya ji daɗi da kika yi mishi waƙar da ya saurari waƙar ya yi daɗi saboda yana saurara mishi da gaban shi na yi ta da waka amma da gitar ni kadai ne na yi ta na turo mashi oh ke kadai kika yi waka kika tura mashi to yanzu wannan kada jitar da waka da kike kina samun alheri eh ana samun kuɗi amma kuma mutane suna ci amana ki na cikin wannan harka saboda abokina wanda na yi ta da da manajer ki na shine Abbasu da Imani kamar manajer ki na shine manajan ki ba mutumin kirki ne ba to ya wawure miki kuɗi da yawa kina eh Ah. ba ya fadi abin da ya gani ko ba ya fadi abin da ya fito da cikin kuti abin da mu samo ba mu gani shi sai dai ya doko abin da za ya doko ya ba mu mu taho mu kutin turne duka ba ya gada mana shi ni ban san abin da muka samu cikin turne duka duka ban san shi ba sai dai abin da ya bani ko abin da ya bani daga fari 'yan miliyon daga baya 'yan miliyon 500 miliyoyin fa kenan eh wannan turne ruwa miliyan samu cikinta wannan turne ta amurka wato ziyarar da kuka kawo amurka kwanan nan kenan eh to kina gani waƙoƙi da kiɗan jitar da kuke yi tana samun karɓuwa sosai a nijar kafin nijar kinmu akwai mutane wanda ba su son ka samu wani abu cikin aikin kamar kishi suka yi bisa aiki mu. Kina nufin wasu 'yan Nijar na kishin abin da kuke yi kenan. Eh, kamar mugunta za su zo wajen iyaye na za su ce musu wanga tahiya ba tahiya alheri ce ba wanga wani abu ne ya tafa da a wanga ba su yi aiki eh, ne ba. Eh, su karya musu gwiwa. Kamar sun doka mana aikin mu kamar wani abu ne muka yi aikin mu. Wani mugun abu. Eh, wani mugun abu ne. To. Ko wanga ba haka yake ba. aikin kudi aikin mu kawai muka samu kuma akwai wata kishi a cikin zuciyar mutanen nan fatu sai da gali kenan daga nijar To masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. A madadin ita babbar bakuwar tamu da kuma Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Adalla a gaida Maryam Dauda da Shirin Kallabi. Yanzu kuma ga sharhin wasu jaridun Amurka. sharhin jaridan Amurka. A cikin sharhin jaridan Amurka na wannan mako za mu fara da jaridar Washington Post inda aka rubuta labarin. Kwamitin Majalisar Wakilan Amurka kar harkokin leƙen asiri na sauraron shaidu a wannan mako a binciken yiwuwar tsige shugaban Amurka Donald Trump daga manyan hadiman jami'an tsaron ƙasar. waɗanda suka saurari wata magana da aka yi ta waya a watan yuli tsakanin shugaban amurka donald trump da shugaban ukraine vladimir zelensky A cikin waɗanda suka ba da shaida a wannan makon sun haɗa da Jennifer Williams wata hadimar mataimakin shugaban ƙasar Amurka Mike Pence da Laftanar Kanar Alexandra Bindman babban ƙwararren wakilin Majalisar Tsaron Ƙasa kan harkokin Ukraine dukkansu sun bayyana damuwa kan maganar da aka yi ta waya. wanda ke da muhimmanci a binciken da ake yi game da kokarin da trump ya yi a matsawa ukraine lamba kansu binciki abokan hamayyarsa na siyasa sai kuma Kurt Volker tsohon jakadan Amurka a Ukraine da Tim Morrison wanda ya kasance babban darakta a harkokin Turai da Rasha kan kwamitin tsaro na ƙasa kafin ya yi murabus a watan da ya gabata. A cikin waɗanda suka ba da shaida har da babban jami'in diplomasiyyar Amurka Gordon Sondland da Fiona Hills tsohuwar kwararriya kan harkokin rasha a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da kuma jami'in harkokin wajen amurka david holmes wanda yake a ofishin jakadancin amurka da ke birnin cape sai jaridar new york times inda aka rubuta labarin wata gunduma a jihar colorado ta rufe makarantu sama da arba'in bayan barkewar wata kwayar cuta a cewar hukumar makarantun wannan dai shine karo na farko da makarantun mesa county valley a gunduma 51 ta rufe dukkanin makarantu saboda barkewar kwayar cutar a cikin wata sanarwa da manajar da ke kula da masu aikin jinya tanya marbins ta ce muna daukar wannan sabon mataki ne saboda wannan kwayar cuta tana matukar yaduwa kuma tana yaduwa cikin sauri a makarantunmu fiye da goma sha biyu ne a makarantu da ke gunduma goma sha hudu mafi girma a jihar sun bayar da rahoton karuwar yara waɗanda suka kamu da cutar kwayar cutar cutar tana sa matsananciyar rashin lafiya da kuma yawan yin amai da gudawa a cewar ma'aikatar kiwon lafiyar jama'a ta mesa county ma'aikatar lafiyan ta ce tana kan ƙoƙarin gano kwayar cutar kuma alamomin cutar suna faruwa ne tsakanin awanni goma sha biyu zuwa ashirin da hudu cibiyar kula da cututtukan ta ce za a iya samun sauƙin yaduwa ta hanyar rage hulɗa kai tsaye cin abinci ko shan ruwa gurɓatacce ko taɓa abu abubuwan da suka gurɓata. Sharhin jaridun Amurka kenan kuka saurara na wannan mako. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum sayin Hausa na murya Amurka. suna na mazaji suka ba zai dagar kilokal gama jiga state dan allah ku isan mana da sako na da dan majalisar ta karamar kuma dan bata a majalisar dokokin jihar kano alhaji murtala musa kore dan allah ya mana hanya da ta tahi daga cikin garin kore zuwa sakiya zuwa tona zuwa zaida hajja wannan hanya da an kai kai mana lokacin da kana ciyama a kala ta dubu biyu da biyu to wannan hanya mun rufe wannan zai gyara mana to Allah ya taimake mu ka zama dan majalisar jiha dan Allah ka taimake mu wannan hanya da kai mana dubu biyu da ɗaya ka gyara mana ita daga sakiya zuwa tona zuwa kore. Assalamu alaikum mai Amurka daga Alhaji wa dan uwa mai Allah da cikin garin Jega. Don Allah dan majalisar tarayya ina roƙon ku bisa ga roƙon da Buhari yayi ku gaggauta samu doka ta masu cin hanci da rashawa. a yi kotunan da ya ce za a yi don Allah ku sa hannu mu ga abin da zai gudanarwa mu don muna son Allah ya taimaki Najeriya da 'yan Najeriya muna son Allah ka haɗa kan Najeriya da 'yan Najeriya al'ummar najeriya ku sani masu mulki duka ƙananan ku yan shekara sittin da sittin na zuwa saba'in tamanin tisa'in tamanin to annabi ya ce a kasara na sittin na saba'in na ku allah ya yi muku ko wuce a kasara amma ku sani wallahi kuna dab da shiga rami ko ku taimaka ma al'ummar ƙasa ko ku taimaka ma al'ummar ƙasa wallahi za ku ba ƙasa ba sai an yaƙe ku ba ba sai an yi muku mugunya addu'a ba ba sai an wallahi lokaci ya yi kaɗan na ya rage muku don haka don allah kaɗan ɗin ga da ya rage yi kokari ku taimaka ma al'umma ku sai Allah sai ya yi muku kurakuran ku na baya da na gaba da waɗanda kuka yi duk Allah ga fara rage mun Allah mai tausaya al'umma na Allah ka taimaki Najeriya da yan Najeriya ya Allah rashin aikin da ya da gulle ga dukiya ga kasa an kwashi an kai turai ya Allah kai ne mai kawo sauki duk inda ka ba ba zata ba ya Allah kama Najeriya fansa Allah ka taimaki Najeriya da yan Najeriya Allah ku kara hankali. kafin mai sallama da ku ga murtala ya dawo da takaitattun labaran duniya. tsohuwar babbar jami'ar majalisar tsaro ta fadar white house fiona hill ta shaidawa zaman sauraron bahasin tsige shugaban amurka donald trump a jiya alhamis cewa kagagen labari ne aka shirya na cewa kasar ukraine ce ta yi kutse a zaben amurka na shekara ta 2016 ba kasar rasha ba manyan masu shigar da kara a isra'ila sun tuhumi firaministan kasar benjamin netanyahu da ya shugabanci kasar tsawon shekaru goma sha uku da laifin cin hanci da zamba da kuma cin amana wata yarinya yar shekaru goma sha biyar daga kasar kamaru tana daga cikin yara biyu da suka lashe lambar yabon wanzar da zaman lafiya ta kasa da kasa ta shekara ta dubu biyu da goma sha tara Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji wasu tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu ciki har da shirin duniya Amurka na Muhammad Lalo. Kada a manta za a iya aiko mana da saƙonni a kodayaushe ta hanyar imel a adireshinmu na hausa servicevoanewscom at ko kuma ta wayar tarho kan lamba biyu biyu biyu sifili biyar tara a madadin waɗanda kwa ji muryoyinsu na murtala faruk sanyinna da ya taya na gabatar da shirin sai solomon da ya haɗa shirin ya kuma bada umarni da injiniyanmu na yau ni zahra aminu fage ke cewa kowane lafiya.